ta'ala mai komai da ya sake haɗa mu irin wannan rana ta litinin yau dai hudu ga watan takwas hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya dace da biyu ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha hudu wanda ina zata wannan shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi mai tarin albarka na biyun rahma siratun wa wa'ibar, darasin da ya gabata na rana ita yau mun yi bayani dangane da abin da ya shafi hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar yadda shawa ko in ce larabawa gaba ɗaya suka yi ittifaki cewa duk wanda ya so mu shigowa ta babu bani shaiba to duk abin da ya hukunta sun gamsu da shi wanda yake kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ne shigo ta wannan kofa mun yi wannan darasi har muka soma ambatan darussa da kuma izinoni da za mu fahimta a cikin wannan darasi mun yi gaba ta uku za mu tashi ta hudu ya ce al'amanatu sifatu ahlin islami wal ulama'i wa du'a فينبغي أن تكون ظاهرة في سيرتهم مشهورة لدى الناس مالك الأمانة إتا أمانة صفة أهل الإسلام إتا صفة تما أبو مسلم والعلماء دكما معلمي والدعاة دما سكرا زواج الديني أنا مالك يا كاوان ديري wanda matakin farko kusan am ne akan na biyu kamar yadda na biyu am ne akan na uku ya ce amana sifa ce ga mutanen musulmi ma'ana inda kai musulmi kirki ne wajibi ne a samu amana tare da kai a cikin kasuwancinka a cikin ainihin sana'o'inka a cikin duk abin da za ka yi aikin gwamnati ne aikin kamfani ne duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi ya zamo akwai amana a cikin wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ba kuma ta ba ya taba zuwa kasuwa ya wasu suna sayar da kayan abinci da ya zura hannunsa a cikin bahun ko taikin sai ya ji danshi danshi ya ce ah ya nake jin danshi danshi sai ce ai ruwan sama ne ya same shi sai ce to me yasa mai danshin ba kamar da shi sama ba sai ce mana rashana laysa billah ma'ana kenan ashe duk inda musulmi yake ko ɗan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko manomi ko mawaye so ake a samu amana tare da shi yadda kake jin daɗi idan an rike maka amana to kowa ma yana jin daɗi idan an rike masa amana sai sai wal ulama da kuma malamai kaga su ulama su ne al'akhassu min al-islam malamai su ne ya fi kamata a ce in ma an sami tsofa ne a wajen waɗansu gama gari to shi dai malami a same shi da cikakkiyar amana musamman a wajen ilimin da zai koyar cin amana ne a ce malami yana kiran ɗalibai zuwa ga kan kansa ba zuwa ga sunan ba sallallahu alaihi wasallama fil galib za ka samu malamai suna koyarwa a cikin zaurukansu ko a su amma ko abin da ke kokari ya dan faraka da shi kan kansa idan wani gida ne da ya gado so ke nuna ma gidansu babban gida ne daga gidansu to shi ke na sun wara takuri an riga an gama idan wata jama'a ke intima'i da ita to yana nuna maka daga su shi ke na an riga an gama ma'ana ya ɗora ka akan ra'ayoyinsa ko da sun saba alkitabu wasu sunna wannan cin amana ne abin da ya wajaba kan malami duk abin da zai koyar na addini to ya zama Allah subhanahu wataala yake kallo dan ya san Allah sai ya kalubalance shi kada ya shigar da san zuciyarsa ko da an samu aka sai wannan abin da yake faɗa shi ba aka yake ba to kar ya yi ainihin wani wayo a'a ya fayyace gaskiya in Allah ya so shi ma sai ya dawo ainihin akan daidai so da yawa wallahi ka samu malamai wannan mashi ne cin amana mafi muni ka dora mutane ga abin da ke aksin abin da Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka cuci mutum a duniyarsa wani abu ne mai dan sauki in kuɗi ne Allah sai ya zo ninka masa ninkin baninki amma idan ka cuci mutum a addinance to wannan kai masa ke da ba ruwa domin cuta a bangaren addini wallahi ta ce komai muni shi ya sanya ya zo a cikin hadisi mutane wanda Allah zai hura wutar jahannama da su to akwai wanda zaka samu cewa malamai ne karkatattu Allah ya kiyashe mu sannan sai ce wa du'a da kuma masu kira zuwa ga addini ba kowane malami bane zaka same shi da'iya to ashe kenan da'iya shine aulan nas wanda kullun zai hau minbari ko ya zauna wurin koyarwa yace Allah ya ce kaza ba kyau ashe ko da ba laifi a wajen Allah abun kunya ne Allah shi tsumo tsumo a cikin aikata wannan abun da yace ba kyau ko kuma Allah ya yi umarni da kaza kuma sai a same shi shine kura baya a wajen aikata wannan to ina ganin dole da a wasu za ta iya samun cikas ko kuma akalla ka ji ana cewa kai dai ka bi fadar amma kar kai aiki ko ku kai koyi da aikin mala dai wa ka ji ga magarin mutane suna faɗar haka saboda haka kenan ashe rikon amana wajibi ne a same shi daga waɗannan bangarori Ya ce fa baki an takuna zahiratan shi rikon amana ya wajaba ya kasance a sarari fi siratihim a cikin tarihin rayuwar musulmi da malamai da masu kira zuwa ga addini mashhuratan ya zamo ainihin ta yi fice ladan nas a wajen mutane ko da a ce wani abu ya faru da ba daidai ba a ce ai wani yayi kaza wallahi kafin ka ba da uzuri za a ce ai wani ba al'adarsa bane in dai aka samu akafi a wajen wani tausayi dai kuskure wani kuma idan ya rike amanar sai a ce an yi sa'a yanzu wannan ne aka bashi adiyar dubu ɗari bai zari ko kwandala ba wallahi akwai wanda ko canji aka aike sai ya zara kudi wannan kaka ɗauka ta wani abu ne wanda yake a abin mamaki ni kaina akwai wanda ya mun wani aka aiko shi da kuɗi wallahi na duba ba zan iya san abin da babu ba sai wata lan muna fira dan uwan sai yake ta aiwa da halin sa ba ki wato wallahi ko kuɗi na aike shi sai ya zari wayan sa sai na tuno wancan kuɗin da naga babu a lokacin da ya yi ya koma to yanzu dan Allah a ce wai kuɗi dai wanda kirgagu ne ba wai gero wanda baya kirguwa ba wai masara bota ba ta kirguwa kuɗi wanda sai ka kirga amma mutum ya rufe ido sai ya zara to wannan me kake zato idan ya samu garara garara ai wannan kawai sai dai abin da Allah subhanahu wataala ya so kuma wallahi kamar yadda na sha faɗa sunnar Allah duk mai irin wannan halin kullum a tabbade a fige tsiya-tsiya haka za ka gaishe ba za ka taɓa ganin shi hatta a jikinsa cewa yana da wata ainihin ya kana ba za ka gaishe kullum tsiya-tsiya duk abin da kuma zai mallaka to saboda haka wajibi ne ainihin ya zama kyawun hali musamman amana ta yi fice a halayen mutane abu na biyar malam yace yanbaghi lil alim ya kamata ga malami wadda'i da kuma mai kira zuwa ga addini al-ihtimamu bil ya zama sun himmatu da adalci wal bu'du anil asara da kuma nisantar san kai babban magana ya ce mahamma balaga fadluha duk yadda falalan son kan zai kai in ma a ce yana da wata falala to duk yadda son kai fallarsa za ta kai wa manzilatuhuma wato da kuma ainihin ya zama sun nisanci abu abin da albuda an asara ce mahamma balaga fadluhuma wato duk yadda falalarsa ta kai wa manzilatuhuma da kuma matsayin su ladal mujtama a wajen wato ainihin zamantakewa lallai mutum inda ma a ce duk abin da zai samu duk matsayin da zai kai ya samu kaza in dai ba ta hanyar amana bane to ne sun ci wannan yace fa rasulullahi sallallahu alaihi sallam nan idan muka duba manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wazza al-fadla ya raba falala bainahum tsakanin su wannan laraba bit tasawi kai da kai walam yas'asir li nafsihi aw qabilatihi bai kebanta kansa ba bai kebanta ƙabilarsa ba al'adar larabawa kamar yadda muka faɗa in suka faɗa ba sa janyewa suka ce sun yi da duk wanda ya shigo ta wannan kofa duk abin da ya hukunta kuma manzon sallam ya san haka da zai ga dama ya ɗauki dutsen shi kaɗai ya je ya manna shi ba wanda ya kuma ce kada dan sun yanka kansu da kansu ce duk wanda ya zo abin da ya hukunta yayi inda ta wannan kofa ya shigo to amma manzon sallam bai ware kansa ba bai ware banu hashin ba bai ware ainihin gidansu ba sai yayi abin da kowa zai da ainihin an yi masa daidai to ina ga a ce yanzu kai a matsayinka na malami amana ma ta wajibi waje waje baka raba ta shigo amma shi kenan sai kai bukwi a kanta kai rabu da suke ainihin a kanta kuma ga wanda suka tantance ta ba za ka ba su ba idan ma rabon mukamai ake yi to za ka ga cewa daga shi kila sai babban almajirinsa sai dan wansa sai dan kanansa sai mai daukar masa takalmi sai mai wanke masa mota sai abin da ya kamata haka duk wasu wanda suke hashiya a wajen sai dai ainihin bayan an gama su jana yi to wannan ba zai gadar da dattako ba ba kuma za ka yi daraja ba na taɓa faɗa a wata munasaba akwai wani daga cikin malamai a wani gari aka kawo masa kuɗi ba noma ya yi ba ba faskare ya yi ba kawai aka kawo wa la'alla ba ana nufin a rabawa almajirai wanda ke gaya ma sai da faɗa man adadin kuɗin dajin wajen dubu ɗari uku da hamsin duk da almajiransa suna hamma yi duba dama da hagu ce to kun san fa ina son kuɗi saboda haka salati goma ga annabi kuma Allah ka hukunta ku ya sa abin sa a ke shikenan shi don Allah ga yaman lokacin da zai zo gaban wannan almajirin ya karanta masa wa runa. to wannan ai ba a samu at-tasawi ba kai ba a samu wasa ta ba ballatana a samu kuma abin nan almusawat ai sai an samu almuwasat sannan a samu almusawat sannan a samu al'isan to shi ba a ma samu almuwasat din ba a dan yayyafa masu ma don Allah din ban da zarfiya kai ka samu ɗari uku da hamsin aƙalla ya fa masu hamsin ɗin kai kuma ka sha kwana da ɗari uku to amma a ce wai ko ƙwandala kuma ƙila su ma wato ya kwan bai ci ba kai kuma ƙila ka yi fulo da wajen miliyan ɗaya don Allah wata zarbiya ta wuce wannan ina son kan da ya wuce wannan to wallahi wasu za ka gansu kullum haka suke ainihin a rayuwa kawai duk dai abin da ya shigo to in ga ya fita sai dai na lura wani hadisi ya la'anci wannan wa man an wahad kullum mutum ya zama wato kekuwa farar danko a shekarar damuwa ba ta tsotsa amma kuma kullum soke shi kuma a kawo to wannan ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ce ba kun ga hatta a jahiliya ana so a yi wanda ba musulmi ba abubuwa da suke alifin na karanci abin da shi ne ta inna lihtimama bi jam'i kalimatin nar muhimmantuwa da mai da hankali a wajen hada kalmar mutane wa naz'i fatili tanazo da kuma tire sinadari na sabani fatil shine duk wani abu da za a tufka kamar lagwani asalin fatil kenan ya ka ce fatalahu ya tufka shi shi yasa lagwanin fitila ana ce da shi fatil kuma sannan fatil wani dan zare da yake tsake bayan da bino din nan ana ce wala yuzlamuna fatila wata yar igiya asiri da to shine fatil to anan sai ka fasara shi da sinadari wato cire duk wani sinadari na sabani wal khusumat da kuma ja'in da to cire wannan hadafin asasiyun malam yace manufa ce ta tushe li'ammati salihin wal muslimin ga dukkan mutane na kwarai wanda suke ainihin masu gyara mutane kenan ashe duk mutumin kirki abin da yake so duk inda aka yi sabani a kawar da wannan sabani duk inda kai ya rabu ainihin aje a dinke kai ba wai shi ba ne ba zai zo kullum ya zamo ya sa a raba can ya zama ainihin a bata can mun sha faɗa bayan Allah hatta ƴaƴanka da almajiranka kar ka dasa masu gabar bayan Allah a cikin ranka wannan ba daidai ba ne mun sha faɗa ko da wani mutum ka saba da shi ta fuskan fahimtar addini nuna masa cewa wannan fahimtar tasa gurguwa ita ce ta sana shi kankin kansa baka gaba da shi ta yadda idan kun haɗu zaka sake masa fuska zaka yi masa fara'a zaka yi masa jaje zaka yi masa murna idan ɗaya daga cin wannan sun samu amma ba zai ganka a cikin bid'a ba ba zai ganka a cikin duk wani abin da baka gamsu da shi a addinance ba to amma wallahi akwai waɗanda kullum abin da suke dasa ma da kuma ainihin mabiyansu gaba ku kisuwa ne kuma kadarta su wulakanta su kan ku sha inuwa ɗaya da su duk abin da za in akwai su a ciki ko ku fice don Allah ya zuwa nan haɗa kai ne ko raba kai na san cewa duk rashin adalcin mutum zai ce raba kai ne kamar yadda muka sha faɗa ita zuciyar ɗan adam yadda take yadda ka san wani abu ne ka ce silba silba in ka sanya mata ruwa sanyin yayi yawa to in ka rike sai ka ta cutar da kai idan ka sa ruwan zafi ta cutar da kai ita ba to haka Allah ya buce dan adam dan adam ana so ya zama sai sa sai sa karka zafafa zuciyarsa ka zuga ta kai mata famfo to kai ma sai faskare ka wani lokaci kar kuma ya zamo kasa buruda komai sanyi baya kishin dole abin da ya kamata ya kishi ba a sannan adam haka ka yi zafi inda ya kamata ka yi zafi ka yi sanyi inda ya kamata a ka yi sanyi to amma abin bakin ke labari yana zo mana wanda akwai wanda yake da exercise na rubuta abokan gabarsa duk wanda ya masa ba daidai ba sai ya rubuta kai exercise ɗinsa don kar ƴaƴansa ma su zo su ɗauka wani mutumin kirki ne don Allah yanzu wannan musulunci ne ko maguzanci ne wallahi wannan ba musulunci ba ne ba kai da ake so in ma wani ya maka abin da ba daidai ba in so samu ne kar ɗanka kar mama ta ka tafi domin ɗan adam ne kai ka iya yafewa ƙila kai ne ka fahimce shi ba daidai ba to in ka zo ka faɗa ma 'ya'yanka ai mutumin banza ne mugun mutum da ku nisance shi sai ka gano kuma ka yi kuskure to yanzu za ka iya zuwa ka lashe wannan abin da kai ka ce musu kai gaskiya da Allah ko yi hakuri wallahi na manta to nan gaba in ka faɗa musu magana sai sun shiga shakku abinda baba ya faɗa gaskiya ne abinda mala ya faɗa ko daidai ne wani kawai laifinka ka hana shi wani abin duniya da yake zato ba tabbas yana ganin wai ka mallaki kaza ba kai masa kaza ba to ya dama bakin layi ya dama maka jan layi saboda haka in ka bashi kuma ai kai mutumin kirki ne fa in wutu min haradu wa lam yutu min idha yaskutun wasu haka Allah ya so a rayuwa to abin da ake so kullun ka zamo allurar dinkewa ba a ainihin wanda yake mai darawa ba amin sannan ma ne yake cewa wa shura hikima da kuma ainihin tattaunawa a shawara tujannibul mujtama tana nesantar da zamantakewa al-makhatir hadarruka wan niza'at da kuma ainihin ja'inja akwai abin da zaka ga kankane ne rashin zaunawa a tattauna a fahimci juna kawai sai ne ja daga sai ne ja daga sai ga sallah sun lalace abu ne dan kankani wanda inda za a zauna kila minti biyar an riga an gama da shi wala Allah labari ne ya zo a bankare a birkice ko kuma kai ne ka fahimci abin aka san yadda yake kawai sai kai hukunci kuma sai ka zauna a kai to lalle babu shakka mu sani cewa duk abubuwa da za su iya tasowa a yi kokarin gyara su ta hanyoyi da dama in wancan hanya ba ta amfanar ba a koma ga wancan har dai ka je cewa duk iya kokarin da ya kamata na yi na yi abu na takwas sai ta iya tsa'un nasu hukukahumul ma'anawiyya bai wa mutane haƙƙoƙinsu na ma'ana ma'ana wanda ya zamo lallai babu shakka sun cancanta bima la yuhillu bil maslaha kuma wanda ba da wannan haƙƙin ba zai bata wata maslaha ba min asbabi alifin qulub yana daga cikin sabubba na haɗa zukata wa isha'atir rida da kuma yada yarda fil mujtama a cikin ainihin zamantakewa mun sha fada abubuwa da yake faruwa a duniya a yanzu wallahi mafi yawa tashin tashina da ake kamar tun daga abin da ya shafi asiya zuwa afirka zuwa wane ne 99.9 rashin baiwa masu haƙƙi haƙƙinsu ne Al'ada ɗan adam duk lokacin da yake ganin ga wani haƙƙi nasa na wajibi ka danne masa to zai koma shi da shaidan su yi shawara ya yi kamata ya kwato wannan yanci na to sai aka yi rashin sa'a an danne ma wani haƙƙinsa kuma lalle an danne masa shi ma wancan an danne masa shi ma wancan an danne masa sai suka haɗu suna tattaunawa au kai ma haka wallahi ne ma haka to shikenan za mu ɗauki mataki shikenan sai da zuciya da shaidan ta ba su shawara duk da cewa aqida ta musulunci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa masa sahabbai yake cewa la ba'di asara za ku ga san kai a bayana za ku ga ainihin ta kai manzon Allah ya ce fasbiru hatta talqauni alhaut amma ku yi hakuri kar ku ce za ku ɗauki mataki har sai kun haɗu da ni alifin a tafki gobe alkiyama sabai manzo Allah ke faɗa mawa ku yi hakuri za ku ga son kai a wani hadisi yake cewa in kun samu irin kanku a wannan halin to su wanda suka zalunce ku ku ba su haƙƙin da Allah ya ce a ba su ko kuma ku nemi naku a wajen Allah subhanahu wataala to amma dai abin da muke so mu ce rashin baiwa mai haƙƙi haƙƙi da yawa shine yake sanya tutsu shine yake sanya a dinga abubuwa wanda suke a ba daidai ba muna fata Allah subhanahu wataala samu dace saboda haka malam yake cewa abu na tara kenan musharakatul mujtama wato ainihin tarayya da mutane fi ma ya nubuhu da duk abin da zai faru a kansa wa adamu tizalihi da rashin nisantar zamantakewa fil mulimmat a cikin abubuwa masu tsanani mimma yartafi'u bihi sha'anu da'iyat ila Allah yana daga cikin abin da yake ɗaukaka daraja mai kira zuwa ga addini zuwa ga Allah subhanahu wataala wa yurisu da'watahu alqabul kuma ya gadan mai kiransa zuwa ga Allah karbuwa kai a matsayin ka na mai kira zuwa ga addini ya zama idan wahala ta zo to ka yadda ku sha tare kai da ka idan ma dadin ya zo a sha tare ba wai idan lokacin wahala yayi ba to ya zama kai ka kade ainihin rigarka ka kara gaba misali yanzu Allah kiyaye a ce kana cikin mutanen ka ana cikin wata musiba ta yi wa kowane abu to kai dama an yi sa'a cewa kana da wani gida a wata kasar ito jama'a ni kun san da ba saba da irin wannan ba saboda kamar da Allah ya kawo sauki kwa ganin sai kai visa kawai sai ka tsallake ka bar ƙasar daga can ka rika bugo waya ya ake ciki abubuwa sun yi sauki ko kuwa dai har yanzu sai ka ji komai ya tafi da kyau sannan ka dawo don Allah yaushe ne za su fahimci cewa abin da kake faɗa gaskiya ne kullum idan abu ya faru wanda yake babu daɗi kuma ya rutsa da kai to kai da a sha wannan abin tare annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kun shaji a cikin hadisin muslim wanda yake alifin ya mazo a cikin hadisin bukhari ta wurare da dama lokacin da aka ji wani rugugi a madina wani abu wanda yake na ban tsoro sahabbai suna shawarar ya ya kamata ɗauki mataki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kafin ka ce menene wannan ya zari dokin alifin abu talha ko ragama da linzami babu manzo Allah ya zari wannan doke doki kan sakali ya fita a matsayinsa na shugaba manzo Allah bai yadda zai fita a gida ba sai kura ta kwanta a zuwa bashi labari ya fita shi da kansa kafin ma a gama shawara mai za a yi bayan sahabbai horo ya fara ɗan raguwa wasu sun bude gida wasu sun fara taruwa ana tattaunawa yayin kamata ai sai ga manzon Allah ya dawo yana cewa lan tura'u lan tura'u an gama kowai koma gida ina da har yanzu ma haka ake yi yanzu da aka kame yan matan nan ba man da sun shiga jejin bai za ta fi neman su ba haka aka yi ba Allah ya kiyaye to karshe ma in mutum ya ne zuwa yadda an ce ba da masu dole fasa saboda rayukan su su masu tsada ne na gwal ne amma rayukan talakawa wannan kwata ce sun ba ne abola ba shi da amfani wallahi wannan wato ba ma maganan a je maganan wato dabbanci ne shugabancin dabbanci ne wannan domin dabba ita ce kawai za ta ɗauka ni na cika cike na kowa ya mutu ka'ida shugaba so ake zamo kamar fitila ka yadda kai ka kona kanka don ka haskaka amma ka yadda cewa a'a kai yanzu abin da kake so sai an noma an girbe an tashi an surfe an niƙe an yi komai saboda ka sai an gama ya huce sannan ka zo ka ɗiba ka cika cikin ka ka samu ruwan sanyi ka bi sannan ka samu katiba wai kake shugabanci a Najeriya wannan ba shugabanci bane hatta a jahiliya irin ta da wallahi shugabanni ba su haka jahiliya ta kafin musulunci shugaba ya yi da duk abin da ya taso ainihin a faɗi tare da shi a tashi tare haka ainihin shugabanci yake sai ka ga cewa baka sani ba kowa yana ma addu'a domin kowa ya san cewa eh lallai an yadda cewa shugabancin mu ake yi ana kishin rayuwar mu ana kishin mutuncin mu amma yanzu wallahi idan wani bala'i ya faru a wasu yankuna sai an gama komai da komai a yi wajen sati a aika duk wanda ake ganin cewa za su je a zo a zagaya da motoci ba abin ne komai ba a gama komai komai ya kiliya to sannan sai manya su zo gani a cikin mota bullet proof wanda ko da bacin rana zai kama dai za a kai labari wallahi wannan ba shugabanci ba ne wanda yake na hankali ballan sana'ar da addinin musulunci a ce shugabancin da ni na cika jakata kai ka mutu gida na ya ginu na yi rushe ni na ji daɗi kai ka sha wahala wallahi har a jahiliya ba taɓa irin wannan shugabanci ba ta kuma a irin wannan halin shi na sai a zo ana cewa a yi du'awwa sun lalace lalata su aka yi da gangan wallahi a yau idan aka so gyara za a gyara a ce duk mai haƙi a bashi haƙinsa kar a kalli cewa kowane addini yake ka'idan musulunci ko ba musulmi bane in ka tuce shi Allah ya bi masa haƙinsa dan kowane bangare ne ba za a lura da in dai dan ƙasa ne kuma ya tantance kaza to yi masa duk abin da yake haƙinsa to lalle a bi masa wannan haƙin nasa ko ina za a yi mun sani cewa a nan ƙasa mu lokacin da aka yi ainihin shugabanci wanda yake da sosai ba ma musulmi bane suka yi a can baya akwai lokacin da aka wulakanta wasu daga cikin ainihin yan Najeriya a wata ƙasa makwabta ba za a mace sunanta ba shugaban ƙasan wannan lokacin wallahi arne ya ɗauki ainihin jiragen sama wajen nauyi duk kwaso yan Najeriya a dawo da su kuma wannan ƙasa ya yanke alaƙa da ita kuma abin sha'awa ina jin yan Najeriya da aka wulakanta a wannan ƙasa ƙasa ta musulma kusa kai ta ɗari bisa ɗari musulmi ne da wahala ka da wanda ba musulmi ba kuma shi shugaban kasar arne ne to amma ne lokacin da ake kwatantawa wajen jirgin sama nawa yadda suke faɗa an ce wajen jirgi tsittin ya tura ita duk ɗan najeriya da ke wannan a da shi a dawar shi najeriya kuma ya yanke alaƙa da wannan ƙasar wallahi aka sai aka yi taba shaguri aka zo a kwantar da hankalin yan najeriya aka musu kyawun mu'amala yau yanzu in ka ji an yi wannan to kila wani na kudda kuɗin gwamnati ne aka yi masa abin da ba daidai ba kila wani minista ne kila wani rep ne kila wani sanat ne kila wani mai ido da kwalli ne shi ne za a yi ba daidai ba ce ta wannan kasai muna ja mata kunne ta daina taba mana mutane amma idan talakawa ne aka kurmushe aka wulakanta su aka ci masu mutunci sai a ce ai su suka ji Allah kara wannan ba daidai bane ba ba yadda za a yi duniya ta zauna lafiya da irin wannan tsari sai kowane mai yanci ya cewa an bi masa sa sannan an sauke nauyin da ya waje ba nasa sai kaga yana addu'a ba kuma sai yana muku addu'a Allah ya samu dace amin abu na gaba malai sai kada ya gibin ra'ayu sadid ta iya yiwuwa ra'ayi wanda ya dace zama ya buya an kibaril qaumi daga tunanin manya-manyan mutane wa ya tafaffanu lahu wahidun min fitiyanihim sai ya zama wani daga cikin matasansu ya faɗa ku da wannan abun a yan bagi ƙarfin ra'ayi minar jami saboda haka ya kamata a nemi ra'ayi daga kowa da kowa kun ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba a so yi masa wahayi a wannan lokacin ba akwai wanda sun kai matsayin makakanni a wajensu Allah subhanahu ta'ala bai ba su wannan tunanin ba to amma sai ga shi Allah ya dora masa sallam wannan tunani ya zo ya fitar da mutane daga matsala kuma domin Allah ya nuna mana muhimmancin irin wannan abu ya faru da yawa shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa manzon sallam wa shawirhum fil amr ka shawarce su a cikin lamari duk abin da ba wahayi ba ne to manzo Allah ya kan shawarce ainihin sahabbai hatta yara ƙanana manzo Allah sai ya shawarce su ku duba lokacin da har su ifki ta faru aka yi wa na Aisha kage manzo Allah sai da har matasa yake bi tambaya irin su Usama irin su Ali yanzu me ya shawo ba kan Aisha akwai wanda sun yi kakanni da su domin dai manzo Allah ya tantance matsaya ku duba lokacin da aka je ainihin yakin Badar aka yi tsani Kafin da Badar Abu Lubaba ya zo ya ma'aikin Allah shin yanzu wannan wurin da muka sauka wahayi ne daga Allah ko ku a dabarar yaƙi ce manzo Allah ce ba Allah ne wahayi ba yace to ya bakin Allah in dai ba wahayi bane mu tashi mu ƙara gaba ya zama rijiya tana bayan mu in mun ji kishirwa mu mu sha ruwa su ku ba su da ruwa Mazan Allah bai yi ƙasa a gwiwa bai tsaya wannan wanda ba ba ma wani ni da ake wa wahayi manzon Allah bai wannan ba sai ya tashi suka fara gaba suka tsallaka suka maido ba badar baya wannan ta tsantsana wa mushrikan larabawa kuɗa suna jin kishirwa ba ruwa su kuma sahabbai ga ruwa ko kuma in kuna so a bakin kan saka irin wannan misalai da yawa ku duba lokacin da za a yakin handan salman al-farisi shi kan maza Allah shawara ya ma'aikin Allah mu muna da tsari a wajen mu in za a yaki ana haka gwalalo shi ne a rikatar rami doki ba zai iya tsallakawa ba ba za a iya shiga ainihin kuma a fito ba maza Allah ya karɓi wannan shawara bai ce to aiki ba wahayi ake maka ba ni ake wahayi inda wannan daidai ne Allah zai mun wahayi a Allah subhanahu wataala shi ya bada goha ya ce wa shawirhum fil amr kuma su mu'minai Allah ce wa amruhum shura bainahum saboda haka kenan kada a rena mutum saboda karancin shekarunsa ta iya wa ɗan shekara goma sha biyar ko ashirin Allah ba shi tunanin da ya zarci 'yan shekara ta saba'in kun taba ji lokacin da aka da Umar dan Abdul Aziz tawaga tawaga suna zo su yi masa murna su yi masa mubaya'a sai waɗansu dattawa suka tafi da wani yaro wanda yake dan matashi kankani ana zuwa dama kafin aje suka ce to kai za ka yi magana a wajen shugaba ana zuwa gaban Umar Abdul Aziz sai wannan matashi so ma inna alhamdulillah sai haba yaro duk ga wanda suke iyaye da kakanni su ya kamata ka bari tun da kai kana kana shekaru sai ce doron kai daɗe inda matsalar shekaru ne ai da ba kai kamata ka zama shugaban kasa ba kowane sun fi shekaru ce a yaro bismillah ah to yaro da gari ai kaga abokin tafiyar manya ne to kenan ka samu wani yana da karancin shekaru amma Allah ya bashi tunanin da ya zarti na wasu wanda sun mahaifi shi saboda kar a rena shi a ce wannan dan ɗugulutun shi ne za mu kawo a cikin mu'a in dai Allah ya bashi tunani mai kyau to a raba wannan tunani kuma a karɓi shawarar da zai bayar mana yace as'ilatun lil muraja'a yan tambayoyi domin wato muraja'an darasin da ya gabata yace kam umruhu sallallahu alaihi wasallam nawa ne shekarun manzon Allah tsira da amintan Allah su ƙara tabbata a gare shi lamman hadamatil ba yayin da ya zamo ka'aba ta rushe tabbata biyu fi ayi marhalatin min marahil bina tashajaru a wane mataki ne daga cikin matakan gini su larabawa ainihin suka yi ja'in ja abu na uku fa hallan nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-mushkila yaya ne ko ko ta kaka manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi warware wannan matsala a yake tamahiyar durusul Mustapha min hadhihi al-qissa wani irin darussa ya kamata a fa'idanta a cikin wannan kissa ta wannan shine karshen wancan darasi insha Allah kuma za mu shiga cikin sabon darasi yace khalwatuhu bi gari ira'in wa bad'ul wahyi ke bantuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su karta bata gare shi a cikin kogon hira da kuma ainihin soma wahayi an aisha ta ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat na aisha uwar mu'minai Allah ya kara yadda a gare ta tace أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي farkon abin da aka soma wa manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da shi na wahayi shine ar-ru'ya saliha fi naw mafarki ingantacce a cikin bacci in muka ce ar-ru'ya akai alif shine mafarki ya ka ce ar-ru'yatu shine gani na ido in kuma ka ce an ra'ayu shine gani na zuciya ana ara kaza ra'ayi fi kaza huwa kaza wato gani na ma'ana gani na zuciya a wajen kaza ne kaza Sai da aka ce a ruya yi alif a tsaye to shine ainihin mafarki a wata riwaya ar-ru'ya sadiqa mafarki na gaskiya tin nawm ainihin a cikin bacci ma'ana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abinda aka so mai masa sharan fagen annabta da shi shi ne mafarki ingantacce nagartacce ba kwashe-kwashen mafarki ba ainihin a cikin bacci fakana la yara ru'ya manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya kasance ba zai ga wani mafarki ba illa da'at fate sai wannan mafarkin ya zo misla falaki subhi kaman yanda ka san hasken asuba ma'ana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk abin da ya gani a mafarki to insha Allah ko yau ko gobe ko satin da ake ciki ko wani lokaci sai wannan abin ya tabbata kamar yadda ya gaishe alifin a mafarki malamai da dama suna cewa so da dama mafarki yana da alaka da gaskiyar mutum da kuma ainihin nagartarsa mutumin da Allah ya taimake shi mutum ne magaskaci a cikin furcinsa a cikin ayyukansa ta zaga Allah masa gam da kasar mafarkinsa ya zama na gaskiya kun san mafarki kala uku ne akwai abin da ake kira hadisun nafs zancen rai wannan kawai abin da ranka ya rafe shi ne kawai in kwanta baki sai ka gan shi kamar yadda nakan buga misali kana ta neman aure an tura suwa an tura suwa ana ta adakata sai kai barci gashi kana raba aibi kaga saboda ka riga abin ranka ya rataye da abin zaka ta insha Allah da ni za a yi ko kuma kana ta neman aiki waje ka sai ga kuna ta layi ana ba ku ainihin ofa saboda menene abin ne ya rataye a cikin ranka to wannan ba za ka yi ɗauka sai lalle abin zai iya yiwa ba wannan sunan su ainihin hadisin nan to sannan kuma akwai abin da ake kira azghasu ahlam kwashe kwashen mafarki kai mafarki kai fuka-fukai kana tashi sama kai mafarki cewa kanka ya fita a guje kuma ka bi shi kaga sai tafiye ka da wani ido ka gan shi haka dai to wannan sunan su adrasu ahlam to sannan akwai ar-ru'ya al mafarki na tabbaci kuma ya kasu kashi biyu akwai mai farantawa akwai wanda yake mai munanawa hadisi sai idan ka ga kyakkyawa na farin ciki to ka faɗa ma masoyi daga cikin masoyanka in ka ga mummuna ja baki kai gum kana ganin sama in ka farka to ka nemi tsarin Allah ka ta mu'awizatai ne ka tofa wajen bangaren hagu ka ja baki kai shiru insha Allah babu abin da zai faru to saboda haka nan idan ɗaya wannan na ƙarshen ne mafi yawa yana da alaƙa da gaskiyar mutum a wajen ayyuka da maganganu wani zai iya zamowa mai gaskiya a faɗe nau amma amma sai ka same shi a cikin ayyukan sa biyu a ƙarya ce wallahi akwai wanda ayyukan sa zaka samu akwai ƙarya a ciki kafintancin sa akwai nau'i na ƙarya kanikanci su akwai nau'i na ƙarya kasuwanci su akwai nau'i na ƙarya kai ko da magini ne wani har ka gina su akwai nau'i na ƙarya to duk mutumin da ya zama mai gaskiya a cikin faɗa da aiki zaka ta mafarkin sa Allah subhanahu Ta'ala ya sa ana dacewa so da dama take cewa thumma hubbiba ilayhi al-khala sannan sai aka soyantan masa da ke bantuwa ma'ana sai ya zamo mazar sallami ji a ransa babu abin da ya fi so Fati ya tashi ya bar wannan kamu-kamu da yake faruwa a cikin jahiliyar larabawa ya daina ganin abubuwa marasa kyau ya daina jin abubuwa wanda suke marasa kyau ya tan keɓance shi kadai wa kana ya khulu bizarin hira ya kasance yana keɓantuwa a kogon hira wanda yake akan jabal nur a halin yanzu fa yatahannafu fihi sai ya dunga ainihin yin ibada a ciki sai ya ce wa huwa ta'abbud shine ainihin at-ta'abbud bauta at-tahannus malamai sun ce wato shine ijtinabul hins al-hinsu shine az-zambu in ka ce at-taharruj shine nesantar laifi at-ta'assum nisantar ainihin zunubi saboda ka ta hannu nisantar laifi ma'ana mazan Allah ya yarda abin da larabawa suke yi na maganganu da suke furtawa da abin da suke aikatawa laifi ne to shi bari ya kauce nisanci ainihin wannan laifi ne to wasu malamai suka ce wannan nisantar laifin shi ne ake kira ibada domin nisantar sabon Allah shi ma ibada ne ba wai mazan Allah yana wasu wurudduka ko yana wasu karatuttuka ko yana wasu ainihin salloli ba don mu gane ba a so mai masa wahayi ba a wannan gabar malamai sun yi ta maganganu suke cewa shi uzla a wannan lokaci ta daga cikin bakaya dini ibrahim abin da ya ragu daga cikin sofanin addinin annabi ibrahim domin shi kasa abdul mutalib an ce ya kasance yana nisantar mutanensa idan watan azumi ya shigo dama mutum ne wanda yake mai yawan kyauta in yaga watan azumi ya zo to sai ya ɗebi abincin wata ɗaya sai ya tafi kogon hira sai ya ɓoye nan kuma sai ya bar abinci duk a raba ba talakawa an ce shi ma ya yi wannan tun kafin wato ainihin ma makon ga zuwa Allah ya zo ainihin suriya tunda shi bai mara suka tsara maka baki dai kun sani dan <coughs> manzo yana ɗan shekara takwas ainihin shi ya rasu to saboda haka dai wasu suka ce wannan ya samu asali daga addinin ibrahim alaihi wa ala nabi na salatu salam. to shi ne ke ta ta'abbud al-layali zawat al-adad wannan wahuwa ta'abbud shi ne ke cewa wa idiraji a cikin hadisi idraji shi ne tuso wata kalma domin fassara wata kalma babuwa al-imamu zuhuri muhammad bin muslim shine wanda ainihin ya faɗi wannan in baka san at-tahannus ba shine ce maka huwa ta'abbud shine bauta allayali zawatal adad darurruka wanda suke masu adadi masu yawan gaske wasu malamai suna cewa tsawon wata daya abinda malaman sira suka tantance cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana yin wannan uzla ne ta tsawon wata daya kuma an tantance cewa yayi wannan su uku a rayuwarsa ma'ana shekaru uku kafin wahayi a cikon ta uku shine ainihin aka so mai masa wahayi ya yi wannan kenan lokacin da yana ɗan shekara talatin da takwas talatin da tara sai na ɗan shekara arba'in kuma yana yi so ɗaya ne a shekara a cikin watan ramadan in ya ɗaya abinci kamar ko na kwana goma in ya je in so sai ya dawo ya sake samun na kwana goma sana ainihin ya koma har sai ainihin ya zama wata ramadan ya wuce domin tun a jahiliya ana kyautata ma wannan wata zato ainihin ana mutunta shi shi yasa wasu malamai suke cewa wahayin da aka so mai masa an kididdige ranan ko daren ashirin da ga watan ramadan ne wasu malaman sai da haka ainihin haka suka tantance wannan in ka karanta mai arhikul maktum ainihin haka ya kawo saboda ainihin ya yi kyakkyawan lissafi na tantance abubuwa yi wannan magana to shi ne kitawa kabla an yanzu a ila ahali kafin ya koma zuwa ga iyalansa wa ya tazawwadu lidhalik ya sake ainihin daukan wani guzuri saboda ainihin wa'intan irin wancan kwanakin da yayi thumma yarji'u ila khadijata sannan sai ya koma zuwa ga ranar khadija ah, fayuzawwidu limitliha ko ko fayatazawwadu limitliha sai ya sake yin wato wani guzurin saboda irin wa'intan kwanakin da yayi hatta ja'ahu al har gaskiya ta zo masa وهو في fi gari hira alhali yana cikin kogon hira fa ja'ahu almalak sai mala'ika ainihin ya zo masa fa qala qra sai yace da shi ki ni ba mai karatu bane ma'ana ni ban yi karatu ba qala fa akhadhani yace sai ya kama ni fa ghattani sai ya matse ni hatta balaga min niljahad har sai da wahala ta kai mun matuka sun sannan sai ya sake ni faƙa na ƙara yi karatu ƙultu sai na ce ma ana bi ƙare ni ba mai karatu ba ne fa'akada ni sai ya kama ni fa ni sai ya matse ni a ya ta na biyu hatta balaga min niljahad har sai da wahala ta kai matuƙa da tare da ni sun sannan sai ya sake ni fa qala qra yace da ni yi karatu fa qultu sai na ce ma anabi bi ni ba mai karatu bane fa akhadhani fa ghaffani thalitha sai kama ni ya matse ni karo na uku thumma arsalani sannan sai ya sake ni malamai suka ce wannan gabar ta nuna cewa ashe neman ilimi akan makalla sai ka sha wahala inda akwai wanda zai samu ilimi tuwon tushe ciki lafiya baka lafiya wasa da matijin tsumma to sai mu ce shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kawai yana batti ya tashi ya ji Allah ya kurara masa ilimi amma kun ga sai da mala'ika ya matsa shi shi da kansa ya ce hatta balaga min rijal to a kenan bayan Allah duk wanda ya ce yana so yayi karatu bai sha wahala ba to wannan yana bata ba kansa lokaci shi yasa wani malami yake cewa wa man talaba al-uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha ha shaba shabal ghurabu duk wanda yace zai ilimi bai sha wahala ba to ka sai da shi zai samu idan hankaka ya samu furfura ma'ana ba zai samu dan ba wanda zai tattaba ganin furfura hankaka wannan farin da kake ganin kirjin sa haka Allah ya shi wancan bakin ba wani farin gaji da za a gani a ciki saboda haka kenan dole sai ka sha wahala ba wanda ya taba karatu bai sha wahala ba na sha fada irin wannan wahala eh, irin wannan munasabar duka sai in ka ga mutum a cikin wahala wani a yanzu sai ka samu cewa karamar wahala ya guda sai ya fada ta katotuwa karamar wahalan ita ce ta makaranta zuwa sassafe ana sanyi ana ruwa da ƙoshi ko da yunwa hantaran malami bakar maganan malami hararan malami nil dawun na malami wane ne duk wannan shi wani kawai har kawai a zauna wulakanta mutane da mutuncin su to shi kenan sai ka ga mutum ya je ya kauce sai wannan lokacin ya wuce kuma shi daɗin ilimi wani lokaci ga shi musamman in ya wuce wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to shi kenan kuma sai ga mutum ya faɗa wata wahala mai tsanani ya riga ta ina ma kuma an ce dama ƙeya ce a baya take to shi yasa bawan Allah in aka ce maka wai ga wani abu ka san da yawa da ke mu an riga dauke mu wa'in su ta can za ka je irin masu zuwa bayan sallah asuban nan da za su je ka wai ga wani fahimin karatu shi kuma wallahi ko izu ɗaya bai hadisi ba izu ɗaya bai hadisi ba amma ga shi yaron ka da ya sha zai karatu ko boko ko menene kaji an ce wani yaro ya sha karatu a shekara biyu to sai ku tambaye shi da Allah ya muku tilawan kul'uhi zuwa ƙasa za ku saya duk ainihin guda ɗaya miliyan ɗaya wallahi ba zai iya a to inda maganin yana ci ai hausa sun ce in kura na da maganin zawo <laughs> ta zo mai wakanta da wala ka je inda aka waye sai dai dama irin brigade inda za a zo fata fita turo yara ana da yi mai naira biyar mai wallahi shi yasa bayan Allah sai makaranta addini idan ka zama jahili ki da hawan ka za a yi aisukuwa aisukuwa aisukuwa idan ka sauke shi kuma sai kai masa godiya saboda baka san ciwon ka ba shi amfanin wayewa ta duniya da addini wallahi da wahala ai maka wayo eh akwai dan tsotsai amma ba kullun ka rubuta tan ba to ka jahilci addini ka jahilci duniya ba shi kenan ba zai ka zama ta maula wannan ya wulla ma wannan wannan ya wulla ma wannan kawai sai inda ka samu kanka kuma to saboda haka dai bayan Allah mu sani wallahi duk in za ka yi karatu ko na sana'a ko na addini sai ka sha wahala annabi Musa ce laqad laqina min safarina hadha nasaba wallahi mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu ma'ana tafiya ta neman ilimi Allah ya samu dace sai sake ni سنن سي سكيني فقال اقرأ سيتي اكراتو باسم ربك الذي خلق da sunan ubangijinka wanda ainihin ya halitta Allahu akbar tunda mu jama'a sai ta ikira don Allah ina muka yadda kun rayu rayuwa ta jahilci wato akwai ma'auni da ake gane wayewa ta ilimi da kuma ci bayan jahilci kusan a ake gane wannan a ga cewa wani fasantis ne na mutane ke kula da karatu yanzu mu saboda ilimi wato jahilci ya ci mu mafi yawa za ka ga in ka samu mutane ɗari to 90 ɗinsu inda arewa ne sauraron rediyo shi suka fi amincewa da shi akan karanta jarida wannan kuma alama ce ta ci ba alaman ci gaba shi ne hatayaru a gaci da 'yan jaridarsa ko ta hausa ko turanci yana karantawa ilimi ya ci gaba a wannan yankin domin sun zama jama'a ta ikira jama'a ta karatu ba ta saurare ba amma duk lokacin da ka zama sai dai faro da kunne to wallahi ka zama wawa kenan aƙalla ya zama za ka iya karantawa za ka iya rubutawa wallahi ni kan yi takaitin mutanen mu ka bari sai ka yi tafiya da wani bakin mutum naka na arewa ku hau jirgin sama tare za ku je ku sauka ko sudan ko misir ko saudiya za ga akwai dan fam wanda za ka cike kana cikin jirgi za a baka shi ka cike za ka ga turanci ga larabci ka cike sunanka lambar fasfot ɗinka ƙasarka inda za ka je me za ka yi aina za ka sauka wallahi abin tausayi in ka sauka iya faɗin da za ka sauka sai ka ga mutum ɗaya da ƙidagar mutane wajen talatin ko sittin bayansa da Allah su ke mu da Allah su ke mu da Allah su ke mu ba wanda ya iya bokon ba wanda ya iya ainihin arabiya yanzu wannan al'umma yaushe za ta ci gaba da irin wannan abin sha'awa sai ka ga fararen nan wallahi da wahala ka ga wani ya suke ma wani yara ƙanana kowane zai suke abinsa kawai ya wuce ya iya karatu ya rubutu amma mu mun yi da jahilci kawai an gamsu me muka iya Allah ya isa shikenan dai wa za ka ji an ce an je zabe mutum ya zo ya dangwale balas taifa gaba ɗaya shi kadai ana fira da wata aka cewa kika dangwala wata ce duk na zaɓe su yi wani ne ba na so a ciki to Allah ka duba jahilci to wallahi sai mun tashi mun yi karatu alamun ci gaba a ga mutane 70% karatu ne a gabansu ba wai saurare da kunne ba za ka iya karantawa kai ma za ka iya rubuta abin da ya bada sha'awa kasar sudan wallahi za ka ga wani mutum kaman dan iska dan iska wani ka ganshi kaman wani dan taburo ba za ka dauka iya karatu ba amma kunna shiga mota da mutane wallahi sai ga jaridu kowa ya dauka jarida karatu yake yanzu ka kalli mutanen mu idan an shiga jirgin sama in aka zo ana raba jaridu na tunacin larabci in dai dan arewa ne baki zaka ga saba'in a cikin ɗari yana karɓa masu ya sata karkashin kujera bai iya ba amma sai ka ga jajayen nan fararen su manya da ƙananan su wanda suna karantawa ko dai ka samu mutum dama ana miƙa mutum ta larabci sai ta bashi turanci turanci iya in kuma da larabci ne ita bashi larabci amma mu ba wan ba ganin ba wanda zaka yi karantawa da Allah dan karanta mun ma me aka ce nan haka za ka to yaushe ne za mu dinga kukan wai an danne mu mu muka danne kanmu da kanmu kai ka ɗauko mangala ka ɗora kanka ka tuka da yashi kana harbe harbe kana da ɗauke ba kuma kai ka ɗora kanka wallahi sai mun tashi mun yi kato in dai muna so mu fata da kaskancin rayuwa duk mutumin da yadda jahilci wallahi ka so ma ɗanɗana ɓacin rai kuma ba za ka san ɓacin ran ba sai ka fita wata ƙasa kaga wani wuri an rubuta kaza da faransanci an rubuta kaza da turanci kaza da larabci ko ɗaya ba za ka iya karantawa ka zamo huhun ma'ahu ka zamo ba baka iya kuma ba alai mu jama'a ikra ku duba abin da ka fara manzo Allah ikra ba a so mu cewa salli ko tawabba ko tabahar ba sai da shi yi tsarki ba ba sai da shi ainihin kawai sai aka ce da shi yi karatu saboda da karatu dan adam yake samun yanci wallahi duk wanda bai karatu ba shi da yanci sai dai ana fada sai dai ka ana fada babu lokaci sai dai mu tsaya anan saboda muna tambayoyi wannan ayoyin suna buƙatar gaskiya mu gargaɗi kanmu da kanmu mu san cewa kanmu mu dawo akan layi mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna fata Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Have a nice